الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yau 28 ga watan shawwal 1443 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da 29 ga watan ne 2022 za mu ci gaba da karatu a cikin littafin kitabu usulul iman na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab a karatunmu na karshe da muka yi kafin mu tafi hutun azumi Sun tsaya ne a babin da ke magana akan al'iman bil mala'ika zikirul mala'ika alaihimu salam wal iman bihi mun karanta daga farko wannan babin har zuwa karshen ta saboda haka yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga sabon babi ne inda malam yana cewa babu alwasiyyati fi kitabillahi wannan babi zai magana akan wasiyi da littafin Allah azza riko da littafin Allah azza wa jalla wannan shine wasiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya kamar da zamu gani a cikin hadisi da dama da malam zai kawo kuma musulmi kowane musulmi ya kamata ya yi imani da littafin Allah ya yi riko da shi ya halarta duk wani abu da yake halal a ciki ya haramta duk wani abu da yake haramu a ciki ya aikata duk wani umarni a ciki ya bar duk wani abun da Qur'ani ya hana yin haka shine musulmi zai samu daukaka a rayuwansa ina ba ta magana idan muka bar alkur'ani muka yi rufe da wani shari'a daban ko wani littafi daban to babu abin da zamu samu in ba kaskanci ba shi yasa sayyidina Umar yana cewa nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam yace fa mahma tagaina al'izza fi ghairihi adallana Allah yace mu mutane ne wanda Allah subhanahu wataala ya daukaka mu da musulunci kuma duk sanda muka nemi daukaka a wani abu daban wanda ba musulunci ba to Allah zai kaskanta da mu Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya ce mana cikin alqur'ani laqad anzalna ilaykum kitaban yace fihi dhikrukum afala ta'qilun da hakika mun saukar muku da littafi wanda a cikin sa akwai daukakan ku yake ba za ku yi hankali ba imana in har hankalinmu ya cika to ya kamata mu san cewa riku da alqur'ani shine alheri a gare mu malam ya fara da aya cikin cikin alqur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana ita wa qaulillahi ta'ala ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum Allah ce ku bi abinda aka saukar maku daga ubangijinku wala tattabi'u min dunillahi awliya kada ku bi wadansu majalinta a bayan shi qalilan ma tadhakkarun dan kadan ne kuke tunawa sai Allah sai mallan ya kawo hadisi yace an zaid bin arkam radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khataba sai ibn arkam ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khataba yayi khutba wata rana fa hamidallah sai yayi godiya ga Allah wa asna alai kuma yayyabe shi kuma qala sana manzo Allah yace amma ba yake bayan haka ala ku saurara ayyuhan nas ya ku mutane fa inna ma ana basharun manzo Allah yace lallai ni mutum ne ni dan adam ne kamar ku yushiku an ya iya ne rasulu rabbi ya ce manzon ubangiji na ya kusa zuwa mini ba ujibu sai na amsa kiran shi abinda yake nufi da manzon ubangiji na nan shine mala'ikan mutuwa mana na kusan zuwa karshen rayuwa na ce wa ana tarikun fikun safalai Allah ce ne kuma zan bar maku da abubuwa guda biyu masu nauyi Ya ce, wa ana fi ku? sakalai zan bar maku abubuwa masu nauyi guda biyu ma na farkon su shine kitabullah shine littafin Allah yace fihi alhuda a cikinsa akwai shiriya wa nur da kuma haske fa khudhu bi kitabillah ku karbi littafin Allah wa tamassaku bihi kuma ku yi riko da shi fa hasa ala kitabillah manzo Allah ya jawo hankali akan littafin Allah wa ragaba fi kuma ya kodaitar a cikinsa. Sun makala sa ne ce wa ahlu baiti da kuma iyalaina. Suraka wannan shi abu na biyu. Na barko da abu na farko shi ne littafin Allah abu na biyu shi ne ahlu bait. Wa fi lafin a wata a wani lafazi na wannan hadisin ya ce kitabullah na barku da littafin Allah ya huwa hablullahi almatin shi ne igiyar Allah mai karfi man ittaba'ahu kana 'ala al-huda duk wanda ya bi shi to yana kan shari'a wa man tarakahu kana 'ala dalala duk wanda ya bar shi kuma yana kan bata saboda ka bin qur'ani shine shari'a rashin bin al kuma bata ne rawu muslim yace wa lahu fi hadisi jabir al-tawil haka na kuma imam muslim ya rawaito a cikin hadisin jabir mai tsawo inda manzo Allah yana cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbati yawm arafa manzo ya ce a cikin khutban na ranar arafa a cikin hajjin ban kwana yace wa qad taraktu fikum manzo Allah ya hakika na bari a cikin ku ma lan tabillu in ihtasamtu bihi abinda ba za ku bata ba in har kuka yi riko da shi menene wannan abun yake kitab Allah shine littafin Allah sai manzo Allah ce wa antum tusaluna anni lallai ku za tambaye ku game da ni a ranar tashin kiyama Allah zai tambaye ku game da ni yace fa ma antum qailun me za ku cewa Allah da Allah ya tambaye ku qalu sahabai suka ce nashhadu annaka qad balagta muna shaidawa cewa hakika ka isar ai balagta risala ka isar da sakon Allah wa addaita ai addaita amana mana ka bada amana da ke kanka wa nasahta ai nasahta al-umma mana kai nasiha ga al'umma. faƙala bi isba'ihi a sababati sai manzo Allah ya yi da yasan hannunsa wanda ake nuna shi wannan yace wa ila sama ya daga shi zuwa sama wa yankutuha ila na sannan kuma ya karkata shi zuwa ga mutane yana cewa Allahumma mashahad mana ya Allah ka shaida akan abin da suke cewa ana ka bada shaida akan ka zamanto shaida kan cewa na isa da sakonka kamar da su ma da kansu suka shaida salasa marat manzo Allah ya faɗi haka so uku na'am sai ce wa an ali radiyallahu anhu haka na kuma an karbo daga imam ali radiyallahu anhu qala yake sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala mugalace ku sarara innaha satakunu fitna mugalace lalle akwai wata fitina da zai kasance nan gaba shine fitina na sabani tsakanin mutane da rabuwan kai za ka samu mutane da yawa kowa na kira zuwa ga akida daban-daban kuma kowa na cewa shi ne kan gaskiya sai mutum ya waye gari ka rasa wanne ne gaskiya cikin ko ma haka bane wannan zai ci maka abu kaza ne kuma ya kawo maka aya ya kawo maka hadisi wannan shi mai zai ce kaza ne shi mai kawo maka ayan za da hadisi za wannan ya kawo maka wani tawili wanda ya kawo maka wani tawili ka rasa wanne ne akan gaskiya cikin wannan fitina ne babba sai idan haka ya faru kultu imam ali yace mal makhraj menene mafita minha ya rasulullah daga gareta ya kai manzo Allah idan haka ya faru menene mafita ta'ala sai manzo Allah ce kitabullah mafita shine littafin Allah fihi naba'u ma kana qablakum a cikin akwai labarin labarin abun da ya kasance a gabaninku labarin al'ummomi na gaba wanda suka gabata wa khabaru ma ba'dakum haka na kuma a cikin alqur'ani akwai labarin abun da zai faru a bayanku wa hukumu ma bainakum akwai kuma hukuncin abun da yake tsakaninku shi yasa Allah na za in tanazatu fi faru-duhu, wa ma kana illa Allah wa rasul saboda akwai hukuncin abinda ke yake tsakanin ku littafin Allah shine abin da yake rarrabewa tsakanin gaskiya da karya yake laysa bil hadri ba maganan wasa bane alkur'ani man tarakahu min jabbarin kasa Allah duk wanda ya bar shi daga cikin masu taurin kai kasa Allah Allah zai karya shi wa man ibtaga al-huda min ghairihi adallahu duk wanda ya ni shari'a daga wannan cinsa Allah zai fatar da shi wa huwa hablullahi al-matin shine igiya Allah mai karfi wa huwa az-zikru al-hakim al-qur'ani shine abun ambato tabbatacce ne cike da hikima wa huwa siratul mustaqim shine kuma tafarki madaidaici huwa alladhi la tazigu bihi al-ahwa Shi ne wanda son ran mutane baya iya karkata da shi wala su bihi al-alsuna haka na kuma harsuna ba su rudewa da shi wala tashba'u minhu al-ulama malamai kuma ba su koshi da shi kullu neman kare ilimi ka suke wala yakhlaqu an kasrati raddi haka na kuma al ba baya kodewa saboda yawan maimaici ba kaman kayan sawa bane kayan sa wanka, idan kana sawa kullum kana wankewa wata rana zai kode ko ba ka wani amma alkurani ba haka bane shine mana wala yakhlaqu mana baya kodewa an kaddara ta raj saboda yawan maimaita shi baya kodewa wala tanqadi ajaibuhu haka nan kuma abubuwan ban mamaki sa ba su karewa huwa allazi lam tantahi aljinnu iz sami'at hatta qalu Shi ne littafin da aljannu ba su bari ba sanda suka saurare shi hatta kawo har sai da suka ce Ina sami'na qur'anan ajaba suka ce lallai mu mun ji wani karatu mai ban mamaki yahdi ilar rushdi yana nuni zuwa ga shirya fa amanna bi sai muka yi imani da shi manzalin man qala bihi Sadaka, duk wanda ya yi magana da shi zai fari gaskiya wa man amila bihi Ujira, duk wanda ya yi aiki da shi zai samu lada wa man hakama bihi adala duk wanda yayi hukunci da shi zai adalci wa man da'a ilayhi hudiya ila sirati mustaqim duk wanda ya kira zuwa gare shi za a shirar da shi zuwa ga tafarki madadici rawahu tirmidhi wa qala bari wannan hadisi imam tirmidhi ne ya rawaito shi saboda wadannan sune sifofin alqur'ani ba za ka samu wanda wadannan sifofi tare da wani littafi daban ba ba za ka samu wanda wadannan sifofi tare da wani constitution ba ko wani littafi ko wani kundin tsarin rayuwar mutane sai da alkur'ani ne kawai shine littafin da duk sanda kai magana da shi kan gaskiya zaka fada wani littafi daban za ka iya fada wani abu da zai maka kuskure amma babu kuskure cikin alkur'ani in kai hukunci da alkur'ani za ka yi adalci babu zalunta cikin alkur'ani ina mata magana yake wa an abi darda haka nan kuma an rawaito daga abu darda radiyallahu anhu marfu'an hadisi ne marfu yana cewa ma a halallahu fi kitabihi fa huwa halal duk abinda Allah subhanahu wataala ya halalta a cikin littafinsa wannan shine halal wa ma harrama duk abinda kuma Allah ya haramta fa huwa haram wannan shine haram wa ma sakata anhu fa huwa afiya duk wanda duk wanda da Allah subhanahu wataala yayi shiru akan shi kuma wannan rangume ne ga mutane yace faqbalu min Allah afiyatahu ku karbi rangume Allah fa inna allaha lam yakun liyansa shay'an saboda Allah bai kasance zai manta da komai ba thumma tala sannan ya karanta wannan aya wa kana rabbuka nasiya nace ubangiji ka bai kasance mai mantuwa ba rawahu al-bazzar wa ibn abi hatim wa tabarani duk abin da Allah ya halalta shine duk abin da Allah ya haramta shine haram abin da Allah ya shiru kai kuma rangume ne ma'ana yafiya ne an ba mu da ba mu yakata wannan magana yana da alaka ne da abin da ya shafi mu'amala idan aka ce abin da Allah ya shiru a kai ya fiya ne mana halal ne wannan ababin mu'amala na kiri amma ababi ibada bai zai yanzu da mutum ya kirkiro wani abu na ibada ya sai ai Allah ya shiru Allah bai haramta ba bai haramta su ba kai ina da dama in kirkire shi kun magana wannan ba za mu karba ba Kuma al-aslu fil ibadat at-tawaqquf asali mutum baya aikata wani aiki na bauta sai dai da umarni Allah subhanahu wataala to amma a babin mu'amala duk wani abu da mutane za su yi na mu'amalar su fakar da juna ya halarta sai dai abin da muke da nassi karara akai ya haramta shi idan babu nassi to asali shine al-aslu fil mu'amalat al asali kowane irin mu'amala ya halarta ina ba ta gane shi yasa ina gan shekaran jiya ne wani yana tambaya na yace menene hukunci mutum ya kai wayan shi wurin masu sadda waya ya ba su wayan shi ya kara kudi ya karbi wani babban waya ne hukunci su wannan mu'amala ne mutane suke aka tanzan kuma ka wani ne hukunci. na tambi na kai a wurin ka ne hukuncin yace haramu. na tambaye ne dalilin ka akan cewa haramu? ya za a yi haka me yasa ba za a yi haka ba ina fata mu gane wannan idan ba mu da wani nassi da zai tabbatar mana da cewa akwai wani abu a cikin irin wannan mu'amala da shari'a ta haramta ba to asalin sa shine halal ne ina fata mu gane shari'a tana haramta mu'amalat saboda wadansu abubuwa kamar riba ina ba dangane gane duk wani irin mu'amala da aka samu riba a ciki to shari'a ta haramta shi shari'a tana haramta mu'amala saboda abbarar cutarwa idan akwai cutarwa cikin wannan mu'amala to sai zama to haram shari'a tana haramta mu'amala saboda algarar idan akwai garar a ciki shine zama to abun babu tabbas a ciki sosai ina ba ma wannan shine garar ya zama to ma'ana samun tabbas a ciki babu ma'ana da tara galibi faduwa za ka yaci ta wannan abu to wannan shi ne garas idan aka samun haka sau shari'a za ta haramta da wannan abu kamar mutum ne ya zo ya ce kaga wannan tungu nawa za ka saya da na saya dubu biyu shi da suke na ka biya kuɗi sai ka biya sannan ni kuma san tafi in je eh, in farauta idan ka gaba zai gudu kuma na ina tashi kuma zuzu ya tashi ya tafi ma ya zaye. a ga irin wannan ma'amala za mu ce haram saboda akwai garara ina fata muka gane to sai an samu da waɗannan abubuwa shari'a take haramta mu'amala to idan ba samu da waɗannan abubuwa ba to asali kowane irin mu'amala da mutane za su yi to halal ne kawai ina fata gane al-aslu fil mu'amalat al-hil so ba ga irin waɗannan abubuwa sune abubuwa suna abun da ake da Allah ya yi shiru akan wadansu abubuwa so kuma mai ai ba zai yanzu na mu dinga kirga mu'amala daban-daban ce wannan ga hukunta wannan ga hukunta ai na wanda zaka wallafa kan irin wannan ina ba gane saboda haka asali kawai sai a yi shuru a kai a ce duk abin da mutane za su yi ya halatta sai dai an samu wani abu da ya saba ma hukuncin shari'a to sai mu haramta shi ina ba zama kwamci a rufi na sai ya ce wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karo daga abdullahi ibn mas'ud Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala yace daraba Allah masalan yace Allah ya buga misali menene misalin da Allah ya buga wannan hadisi ne kursi yace siratan mustaqiman Allah ya buga misali hanya madaidaici wa ala jambatai sirati surani a gefe biyu na wannan hanyar akwai surani akwai katanga guda biyu kamar hanya ne a sake haka a nan nan gefe akwai fain can gefe shi ma akwai fain akwai katanga ce fihi ma a cikin waɗannan katangan guda biyu abuwa akwai kofofi kuma mutafassaha abubude suke waɗannan kofofi wa alal abwabi suturun sannan kuma akan waɗannan kofofin akwai labule murhatu wanda aka sake su ba wai an daga labulen ba an sake su sun rufe ƙofofin. wa inda rafi sirat can kan wannan hanyar kuma da'in akwai mai kira ya kulu yana cewa yana ce da mutane masu wucewa kan wannan sirafin akwai hanyar yana ce da su istaqimu ala sirat ku daidaita akan wannan hanya wala ta'awajju kada ku karkata wa fauka zalika sama akan wannan ne kiran kuma da'in a wani ne kira kuma daban yado shi ma yana kira kullama hamma abdun an yaftaha shay'an min zalika al-abwab duk sanda bawa ya himmatu ya bude wani abu daga cikin wannan kofofin kala wannan mai kiran na biyu sai ya ce masa Wai ita kai tonka la taftahu kada ka bude shi fa innaka in taftahu talijhu saboda in har ka bude zaka shiga kamar a kona abu ne da zai ja ka kana yaye labulen to ba dole kawai za ka shiga ne saboda ka ya fi maka kawo ka wuce ka shiga kada ma ka leka to ita sun mu sai manzo ya fassara me mana wannan misali fa akhbara anna sirat sai manzo Allah ya bada labarin cewa wannan sirat wannan hanyar shine ne huwa islam shine musulunci wa anna al-abwab al-mutafattaha kofofin da ke abude kuma maharimullah sune abubuwan da Allah ya haramta wa anna as-sutur sannan kuma labule al-murhad wanda aka sake su hududullah sune iyakokin Allah wa anna da'iya ala rasu sirat sannan kuma shi ne kira da ke kan wannan hanyar huwa al-qur'an ne qur'ani wa anna ad-da'iya min fawqihi sannan me kira na biyu dake ke sama wannan huwa wa'idullahi fi kalbi kulli mu'min shine mai wa'azin Allah a cikin zuciyan kowane mu'min shine abinda turanci su da to ana ana kira conscience ne conscience hausa ina hausa ko ba <laughs> ya girma ko ba yi da suna da hausa ko bai suna shi amma da kusa wadda kira kwanciyar da turanci ko shine wannan tunani da ke zuwa maka duk sanda kan himmatu za ka yi abu mara kyau wani tunani zai zama ga yake maka wannan abin da za ka yi bayi da kyau da ko za ka ji wani abu a ranka duk sanda kana so kai abu mara kyau wani tunani zai zama ka yi maka ka gaskiya wannan abin da kake so kai bayi da kyau wannan shine wa'idullahi fi qalbi kulli mu'min shine mai wa'azin Allah a cikin zuciyar kowane mu'min matuka akwai sauran imani a zuciyar mutum duk sanda kake so ka aikata wa mara kyau zai gaya maka cewa wannan abu bai kamata ka yi shi ba ina ba ta magani amma duk sanda mutum ya waye gari baya jin komai a zuciyarsa in zai sha giya zai sha ne baya jin komai in zai zina zai yi ne baya jin komai in zai yi kisa kisa zai baya jin komai in zai yi sata sata yake baya jin komai to wannan wannan zuciyarsa ya mutu ya keta wannan ya dawo kamar da alake cewa afa man zujjina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana ina fata muka da ya koma wanda Allah wanda an kawata masa mummuna aikinsa ya koma yana ganin shi abu ne mai kyau amma inda akwai sabon imani a zuciyar mutum duk sanda ka so ka yi wani abu da kyau wani abu zai gama ka zuciyar ka ce wani abu mai da kyau ina fata muka wannan shine wa'izullahi fi qalbi mu'min shi wannan hadisi ma ne ce wa rawu ahmad wa tirmidhi annawas bin sam'an nawas bin sam'an bi nahwihi mana nawas bin sam'an ya roto wani hadisi ne kama da wannan shine wannan hadisi da muka sani a cikin a cikin menene a cikin arba'un wani hadisi ko baka da manzo da yake cewa albirru masma anna ilayhi nafs ko baka wani nagarta abu mai kyau shine abu da zuciyanka yake da sakanka cewa da shi yake da natsuwa da shi wal ismu ma haka fi nafsi ko ba gaba ne laifi kuma shi ne abin da yake maka yake susa ka a cikin zuciyarka kai ma ka san cewa wannan ba mu. nan mai kyau wa karita an yattala ilayhi nas kai kanka ba za ka so mutane su ganka kana yin shi ba to wannan jina kuma kyau ko ka zuciyarka ma ya isa ya zama maka mai wani Ina ba zama inda har zuciya yana raye da imani sai ce wa an aisha ta radiyallahu anha qalat aisha ta rawaita cewa manzo sallallahu alaihi wasallam tala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya inda Allah subhanahu wataala yana ce mana huwa allazi anzala alayka alkitab Allah ce shine wanda ya saukar maka da littafi minhu ayatun muhkamat daga cikin shi akwai ayoyi muhkamat wato ayoyi wadanda hukuncen hukuncen su bayanannu ne shine ma'ana muhkamat ayoyi ne hukuncen hukuncen su sanannu ne kuma bayanannu ba wani rikitarwa irin waɗannan ayoyin Allah ce hunna ummul kitab su ne asalin littafi manasu suka fi yawa a cikin littafi faƙara'a ila ƙauli ne wa ma ya zakaro illa ulul albab mana manzala ya karanta ayar shi kake ya ce mene ne hunna umul ina eh, ya fi da saman ayar barin ya ce muhkamatun hunna umul kitab sai ce wa ukharu mutashabihat mana baya waɗannan akwai wadansu ayoyi kuma mutashabihat masu rikitarwa ne ina cikin alkur'ani akwai ayoyi waɗanda hukunce su bayanannu ne akwai wadansu ayoyi kuma waɗanda suna da rikitarwa sai ce ne fa amma allazina fi qulubihim zai Allah ce amma kaga waɗanda a cikin zuciyarsu akwai karkata fayattabi'una ma tashabaha min su suna bin abu ayoyin da suke masu rikitarwa ne a ciki me yasa suke bin sa yace ibtiga'ul fitna saboda suna neman fitna. fitina wabtiga tawil saboda kuma suna neman su san hakikanin fasarar yake wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san hakikanin fasarar waɗannan ayoyin sai Allah sai yake warasikhuna fil ilm ko yaquluna amanna kullum min inda rabbina masu zurfi a cikin imani su kuma suna cewa mu yi imani dukkan su daga wurin ubangiji mu ne sai Allah ce wa ma yazakkaru illa ulul albab babu mai wa'azantuwa sai masu hankali sai da manzalai karanta wannan ayan Kala, sai manzalai ce fa idza ra'aytum allazina yattabi'una ma tashabaha minhu idan kuka ga masu bin ayoyi masu rikitarwa cikin sa to fa ulaika allazina samma Allah to su ne wadanda Allah subhanahu wataala ya ambata muku fahzaruhum ku kiyaye su kuma da maganganun su kaman virus in ya shige ga wani lokaci to ka kamu da cuta ke ina ba ta gani da ka sai ka bi nasihan manzo Allah yace fahzaruhum ka kiyaye su sautin ka kakka ma saurare su ina ba ta gani sai sa kwanakin baya ba san kuna ba wannan labar ba kafin Ramadan wanda ta zuwa wurin ya ce akwai wani malami yana ta bayani ya ce waɗannan tafsirin da ake karantawa dukka ba shi da kyau ya yi ta kawo maganganu cewa tafsiri ba ki asali kamata na kawai ka karanta alkur'ani ka sama nan shi haka kaka karanta wani littafin tafsiri cewa wannan tafsirai da ake karantawa ko ibn kazir ko qurtubi su mana duka rudu ne kawai sun ji wannan magana? Eh, gara da ba ku ji ba. ya ce ma'ai akwai clip nisa zai kawo mu na ta'a mana ya ce ina so ka saurara na ta'a ban da bukata ba sai na saurara ba na riga na san cewa shi ne kan bata eh, mu ne muke bin tafsir mu ne kan gaskiya saboda haka wannan ya yi ne kawai bana bukata saurari magana saboda me in ka saurari wannan maganganun za su jefa maka shubuhanci ina fata ka ce mun tafsir ibn kathir inda zaka bude kowane aya ya ce maka ga bunda da ga wani hadisi ga yanda aka fassara shi da hadisi manzala ga yanda aka fassara shi da maganganun sahabbai a ce wannan rudu ne sai idan maganar sahabbai rudu ne magana waye zamu rike kuma magana naji saboda haka ba ma sai ka saurare da wannan maganganun ba al-mutashabihat cikin al-Qur'ani malaman sun sabani ne ake nufi da al-mutashabihat cikin al-Qur'ani ayoyi masu rikitarwa amma da yawa daga cikin malamai tafi a akan zuwa su ne ayoyi da suke magana akan sifofin Allah subhanahu wata ta'ala waɗannan ayoyin Allah ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san hakikanin fasaran su sai Allah subhanahu wata ta'ala mana babu wanda ya san hakikanin yanayin su sai Allah Allah ya ce mana yana da hannu misali yadda Allah yadullahi fawqa aydihi ko ba ka bane Allah wata wataala ya ambata mana sifofi daban-daban cikin alqur'ani ya hannu Allah wata wataala yake ba mu sani ba Ar-Rahman sawa Allah ya daidaita akan arashi fa ya ya daidaita akan arashi fa ba mu sani ba ina fatan bane duk sanda mutum ya zo na yake yana so dole yana so ya san hakikanin ya waɗannan sigobin yake to zai shiga cikin batari ko ne wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah amma kuma warasikhuna fil ilmi suke cewa amanna kullun min inda rabbina mu yi imani Allah ya ce mana yana da hannu to mu yi imani cewa yana da hannu ya hannunsa yake yana nan yanda ya dace da girman sa da daukar sa shi Allah ya daidaita kan al'arashi ya daidaito wansa yake ba mu sani ba mun yi iman cewa ya daidaita akan al'arashi yanda ya dace da girman sa da daukakar sa kamar da Imam Malik ya ce mana ar-rahmatu yace al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib was su'al anhu bid'a ina matan gani al-istiwa ma'lum Allah yake ya daidaita wannan abu ne sannan ne a cikin alqur'ani wal kayf ya yake majhul ba mu sani ba ina fata mu gane wal imanu bihi waji? ni iman da wannan abu wajibi ne amanna kullum min inda rabbina ina ba ta mutane saboda haka wannan shine abin da ya kamata musulmi ya sani sai sai ce wa an abdullah bin mas'ud an karbo daga abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu kala yace yace khatta lana khatta lana rasulullahi khattan bi yadi yace manzo Allah ya zana mana wani layi da hannunsa kan kaza sun makara sai ce ita haza ba. ya ja layi ne haka dogo a kasa sai ce wannan ne hanyar Allah ثم خط an عن wa وعن شماله sai kuma ya zana wasu layuka kuma damansa sa da kuma ta hagunsa wa kala sai ce yi subu to waɗannan hanyoyi ne kuma na daban ala kulli sabilin minha shaytan akan kowane hanya daga cikin su akwai shaytan yadda ilayhi wanda yake kira zuwa gare shi wa qara sai manzo Allah ya karanta wannan aya cikin alqur'ani wa anna hadha sirati mustaqima Allah ce kuma wannan shine safarki na madaidaici fattabi'u wala tattabi'u kada ka bi wadansu hanyoyi daban fatafarraqa bikum wala tattabi'u kada ku bi wadansu hanyoyi daban fatafarraqa bikum an sabili sai su raba ku daga hanyar Allah zalikum wasaqu bihi la'alakum wannan shine abinda Allah ke maku wasiki da shi domin ku samu takawa saboda haka hanyar Allah guda ja ne mai kakke kuma madaidaici rawahu ahmad wa darimi wa nasai sai ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu kala. kana nasu min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam min at-taurat yace wadansu mutane daga cikin sahabban manzo Allah sun kasance suna rubuta ayoyi daga cikin littafin at-taura fa zakaru dhalika li rasulillah sai aka ba manza Allah labarin wannan abu Fakala sai manza ke, aka ba shi labarin cewa ga waɗansu mutane nan suna rubuta ayoyi da cikin littafin a taura Fakala sai manza lake inna ahmakal shumki Thank you. da aka bashi labarin cewa ga abin da wasu mutane suke suna rubuta ayoyi daga cikin littafin a taura sai manzo Allah ce inna ahmakal hunki yace mafin girman wauta wa adalla dalala mafin girman bata shine qaumul mutane radibu amma jaa bihi nabiyuhu ilayhi suna barin abinda annabin su ya zo masu da shi ila nabiyin gairi nabiyin suna koma zuwa ga wani annabi banda annabin su wa ila ummatin ghairu ummati kuma suna komawa zuwa ga wata al'umma banda al'umman su kuma anzala Allah ta Allah ya saukar da aya aw lam yakfihi anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhi, shin da ishe su ba cewa mun saukar maka da littafi wanda ake karanta musu ba allati inna fi zalika lalle a cikin wannan a cikin saukar da wannan littafi la rahmatan akwai rahma ga mutane wa zikra qaumi yu'minun da kuma tunatarwa ga mutane masu imani saukar da alqur'ani rahma ce gare mu asali Allah subhanahu Ta'ala a cikin wannan ayat kafin wannan ayat mai Allah yake yace wa qalu laula nuzilat alayhi ayatu min rabbi kafirai da suka ce da manzo Allah haka wa qalu laula nuzilat alayhi ayatu rabbi da sa ba sauka masa da aya daga ruku ubangiji sa ba abinda suke nufi da aya nan shine mu'jiza da sa ba zai zo da wata mu'jiza irin mu'jiza na bisali misali sanda mutane su suka ce ya fitar musu da taguwa daga cikin dutse ya roƙi Allah Allah ya fitar da taguwa ina matan gane ko kuma sandan annabi Musa wannan mu'jiza ne babba ko ba ka wani kafirin ka ce me yasa Allah bai ba manzala wata mu'jiza ba to bayan wannan ne wa qallala nuzilat ali ayatu rabbi allati qul innamal ayatu inda rabbi ko inda Allah qul innamal ayatu inda Allah kace ai ayoyi da suna wurin Allah ni da kai karan kaina ba ni da karfi in zo da wata mu'jiza Allah subhanahu wataala shi ke sauka da mu'jiza to bayan wannan ne ta allati ya fi bai ishe su ba cewa mun sauka maka da aya wanda ake karanta musu ai a cikin wannan akwai rahma saboda me ai zuwa da mujiza ba rahma bane ina fata magana idan annabi ne da kansa ya zo da mujiza sai mutane ba su yi imani ba wannan da sauki za a ce ma annabi ka ci gaba da kiran mutane ce yi imani amma duk sanda mutane ne suka zo wurin annabi suka kalubalanta suka masa cewa ya zo da aya ya kuma zo da aya ba su yi imani ba mai zai biyo baya halakar da suka aiki. ina fata mun gare nan da na kawai shi gina sun sashi aiki shi yasa da mutanen misali suka ce dole ya zo masu da taguwa ya fitar da taguwa daga jikin dutse ba su yi imani ba nan da na kuma shi na kawai aka halakar da su ina wata mugalla da haka rashin zuwa da aya bayan so masa kalubale ya zo da aya wannan rahama ne gare su cewa ba zo da ayan ba sai aka zo masu da alkur'ani for ne qur'ani ya fi wanzuwa tun a zaman manzala har zuwa yanzu muna karantawa inda wata mu'jiza ne ya aikata ai waɗanda suke nan su ne kawai za su gani mu ai yanzu ba mu gani ko ba amma ga Alƙur'ani a cikin mu har zuwa yau muna karantawa haka nan za a shiga har zuwa ƙarshen duniya to ga sai sa Allah inna fi zalika la rahma a cikin wannan ai akwai rahma ga mutane sai sai ce wa abdullahi bin sabit bin al-harith al-ansari radiyallahu anhu qala دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضيع من التوراة وترنا سيدنا عمر ya shiga wurin manzan Allah da wani littafi a cikinsa akwai mawazi min at-taura akwai ayoyi daga cikin littafin at-taura da aka rubuta shi fa qala sai Umar yace hadhihi asabtuha ma'a rajulin min ahli kitab yace wannan na same shi ne a wurin wani mutum daga cikin ahli kitab ariduha na nazo ne in nuna maka shi fa tagayyara wajhu rasulillah sai fiskan manzala ya canza mana manzala sai ya bata rai tagayyuran shadidan canzawa mai tsanani yace lam ara mithlahu qattu ban taba ganin irin wannan ba a fiskan ba fa qala abdullah ibn al-harith sai abdullah ibn harith yace ni umar yace ga umar radiyallahu anhu yace ama tara wajha rasulillah baka ganin fiskan manzo Allah baka ganin cewa manzo Allah ya bata rai fa qala umar sai umar yace radina billahi rabba mun yi imani da Allah a matsayin ubangiji wa bil islami dina kuma mun yi imani da musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin nabiyyan kuma mun yi imani da annabi muhammad a matsayin annabi yake fasur niyya an rasulullah sallallahu alaihi wasallam zale Allah yi farin ciki da wannan magana wa kala sai man Allah ce. law nazala musa da musa zai sauka yanzu fattaba'tumuhu sai ku bi shi wa taraktumuni kuma ku barni da dalaltum da kun bata duk da cewa shi ma annabi amma me yasa shi ne ba shi ne annabin ku ba ina matan gani sauraka da zai sauka yanzu na ku bi shi da kun bata sai ya ce masu ana habbuku min annabiyyi ni ne rabonku a cikin annabawa wa antum habbi min al'umam ku ne kuma rabona da cikin al'umomi kowane annabi da al'umominsa da al'umansa sauraka ni ne annabi ku ku ne al'ummata shi yasa ko da annabi isa ya sauka a ƙarshen zamani zai yi hukunci ne da wani shari'a da shari'a na muhammad sallallahu alaihi wasallam zamanin shi ya riga wuce ina ba samu gani saboda haka dole ne mutum ya yi riko da annabi muhammad ya yi riko da littafin da ya zo da shi في رواه عبد الرزاق وابن سعدي والحاكم في الكنى ان شاء الله زمو تعالى او لما كان تعدي دي البام لادنسا ان مكاي كسكوري علي يافي منا وقنا الله وبحمدك ان الله لا اله الا انت حسن الفاشليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اذا اخوي تنبيا في محمد الدكتور ابو نيت اوه تعبني انا كم تنبيا طيب ما تنبيا تيجي انا ساعتين ان شاء الله وذا مكاشف الباب حقوق النبي وانا باب زي ما كان اكان حقوقي عند محمد صلى الله عليه وسلم الله يطول مداتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.